wala yajibu a khilafan li abi hanifa shi sunna kenan watan sunna da mandubi da tsawo'i la ya bu bishuru'i watan idan aka fara in wani dalili ya sa ka tsinke ba za a ce dole sai ka rama ba ka fara azumi an gayyace ka shan ruwa an gayyace ka wani gida walima shi kenan kawai sai ka je ba za a ce a tun da ka fara azumi ta nafila ta tasawu'i dole sai ka cike ba ko kotun da ka karya sai ka rama ba khilafan li abi hanifa amma shi abu hanifa a wajensa da sunna da farilla duka in aka fara su sun zama farilla in an riga an shiga saboda wala a a'malakum to kuma wannan mamin a a'malina sarakacin da ka fara ya zama ibada to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da an fara mishi ibada kar a ɓata dan haka yajibu bi shuru'i in ka riga ka shiga dole ka kammala an ka bata wani dalili ka yanke sa ka yanke na wa wujubu wujubu itmam al-hajj naflahu ka fardihi niyatan wa kafaratan wa ghayruhu watan saboda an sani hajji hadisai sun zo sun nuna cewa dole an fara umra dole a ci karasa shi to ya za su yi fitar da shi daga cikin wannan ka'idan to shine suka ce shi saboda farduhu ka naflihi ko nafluhu ka farduhi ba su da bambanci a cikin komai a wajen niyya da kafara da wasu kafara to amma kuma haka ne kaga shi ma sallah da sauransu duk za a shigar da su kenan tare da aikin hajji a ciki na'am والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره أو غيره نعم أو غيره تو wannan wajen yana da wahala sai an nutsu za a fahimta ba za ka fahimce shi da kyau ba sai ka fahimci illa a sabab shine abin da ake jingina wa hukunci saboda ta'allukin hukuncin da shi ba zai yi ba a ba zai yuyu abin ya samu ba ba tare da shi ba min haisu innahu mu'arrifun saboda shi mu'arrif ne kalmar mu'arrif din nan wata abin da yasa yace au gairuhu saboda sabanin malamai ne wasu sun ce ai wasfun ne mu'athirun bi zatihi wasu sun ce a'a wasfun ne mu'athirun bi quwwati llahi subhanahu wata'ala kamar su Imam ghazali kenan wasu suka ce a'a ba'ithun ne so wannan sune al-aqwal guda hudu na hudun shine mu'arrifun to shine shi sai ya tsayin sauran gaba ɗaya guda ukun yace au gairuhu amin haisu innahu mu'arrifun aw gairuhu a a kawai ka kalle shi a matsayin illa although suna da ɗan bambanci kaɗan amma dai shine abin da zai fi nuna ganar da kai abin da ake nufi da sababi sai dai kaman kaman yanda aka faɗi shiga lokaci shine misali da suka fi bayarwa don yin sallah ko a a menene suke tarifin shi wancan tarif amali din a ma a sabab ma ya ji bubi wujudi il wujudu wa bi adami il adam ba haka ne lafazin ba yake daidai ma yalzamu min wujudi il wujudu wa min adamihi al adam to kaga ya zama sabab kenan na lidati lidati gaskiya ne me yasa aka ce lidatihi ba wani abu tsari har yana a eh to wai me yasa me aka fitar da aka ce lidatihi saboda in ba a ce lidatihi wadin idan wata kowa akwai sababu sababu da zai iya yiwa shine ya haka ne sannan na wa ce. yati wa ya ce. to zai zo a cikin a dilala karkashin littafin alkitab watan zai yi bayanin shi daga baya alwasful wujudiyyu zahirul munzabitu almu'arrifu naqid hukumi, wallahi da wahala <laughs> wal mani alwasful wujudiyu, ba alwasful Adamiyu ba mm. naga ta alwasful wujudiyu, misalin shi na da sauki menene dalilin shan ruwan matafiyi jazakallahu khairan ba mashakka ba ko hmm. saboda mene to amanan mundabit ne bayanin mundabit ne ba maganin wujudi ba in aka ce menene dalilin rashin ba da zakkan wanda bai kudin shi bai kai nisabi ba rashin isa nisabi wasu adami kenan talauci talauci ba rashi ba in ka ce rashin kuɗi ya koma wasu adami shi kuma wasu adami abinda babu dama bi ba wasu la jazakallahu khairan la hukma lahu ba za ka ce rashin kuɗi ba ko rashin isa ne sabi kamar yadda suke cewa ne a Hausa an yi asara rai sun ce bai kuskure ne ko eh mutuwa ba a ce an yi arasa rasa rasa rayuka eh gaskiya ne eh, to saboda gaskiya ne ake rasawa eh. ko gida to da haka anan ma dai alwasful wujudi abin da yake nufi kenan kaga idan aka ce rashin kuɗi hmm. ya zama wasf adam to eh to kuma ba shi ake nufi wasfu wujudi ake nufi shine talauci shine wujudi shine hukunci yake ta ta'alluki da shi <laughs> fassarar to zai zama shi amma akwai wuraren da an shiga ka ga kuma ba shi ba ne akwai masail ɗin da ka ga haka ɗin a zahir al-mundabit al-mundabit shine kamar yadda muka ce abinda za a yi ɗin shi kamar mashakka a cikin tafiya ga layin dabit ko to alhamdulillah kowa ya ce na'am an gane na'am almu'arrifu na naqid hukmi can mun bayanin mu'arrif a cikin a cikin sabab so da aka to shi ma ko ka ce almu'arrifu ko ka ce alba'isu ko ka ce alwasful mu'athiru bi dan nafsihi ko ka ce alwasful mu'athiru bi qudratillahi subhanahu wa ta'ala dai na al-hukmi ko wanda zai yake haifar da na naqidul hukmi din mm. kaman ubuwa a cikin hana qisas ko kaga ubuwa wujudi yuni shine baba to kuma ga nan ya hana a yi mashi a kashe shi saboda kashe ɗansa duk da dai malaman malikiya suna da tafsiri a kal ubuwa fi qisas wasihatu muwafaqatu dhil wajhayni ash-shar'a wasihatu muwafaqatu dhil wajhayni ash-shar'a dhil wajhayni huwa ma yaqtadi as-sihha Kulluma fasad ko kullu ma la yaqtadi sihhata wal fasad la yusafu bi sihha wannan ka'ida ce qarafi ya faɗita ta ko a cikin furuq dinsa duk abin da ba za a yi sifanta shi da fuska biyu ba a ce mashi sahih larabawa ba su faɗi saboda haka ba za ka ta al-islamu sahihun ba mm-hmm. la'annahu la yaqtadi al-fasada wal butlan mm. ko ba za ka ce alkufru batilun ba ko fasidun ba a ka'idan dai wannan wannan ka'idan da muke kai muke magana a kai saboda mene saboda ma inda za naqid jazakallahu khairan to haka duk abin da yake la yaqtadi laysa dal wajani sai dai kuma zaka iya cewa islam zul wajani li zatihi ba amma duk wannan falsafa ne saboda maganan hukuncin shari'a muke yi ko ba haka ba mm. to saboda haka muwafaqatu dhil wajhaini shar'a duk abin da yake da fuska biyu to in ya zama ya dace to shine za a kira shi sahih in ya zama akasin haka to akasin haka Na. na'am ibadati في العبادة إسقاط القضاء وقيل في العبادة إسقاط القضاء وقيل sihhatu fil ibadati isqatul qada'i duk abin da ya sa idan ka yi shi ya cire maka qada'i ba za ka rama ba ko da bai yi ba ko da ba sahih bane ka yi sallah cikin tufafi masu najasa ba ka sani ba ga wannan ijma'an ba ka a kanka ijma'an ijma'an in dai kafin shigan lokacin sallah ne wakatan kafin shigan ka sallan ne najasan ya shafi tufafin bayan ka shiga ka yi sallah ka manta da najasa din in ka tuna bayan sallah ijma'an ba za ka rama wannan sallan ba saɓanin idan najasan ya same ka kana cikin sallan ne da saninka ko kuma da kudra shine in zakara wa qadara da malaman malikiya suke ta faɗi ko ma'a zikri wal qudrati to kaga anan wannan matsala matsala ce mai ban sha'awa matsala ce mai ban sha'awa kuma dukansu hujjansu ɗaya ne abin zai baka mamaki kauli hudu ne a kanta amma duka kauli hudun hujjansu ɗaya ne wajibun ma'az zikri wal kudrati mandubun ma'az zikri wal kudrati wajibun mutlakan mandubun mutlakan dukkan su hujjan su hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace malaika jibrilu ya zo ya ga mishi takalminsa akwai najasa ya cire saboda haka wannan zai ce ai wajibun ne saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire kuma ma'al qudrati saboda yana da qudra wanda ba zai ce dubu ne saboda da ba da yi da manzo Allah sallallahu ya canza sallah duk da an fara da shi eh, to haka dai haka su koma su a wajibun mutlakan ba a ce arama ba to to to to mahallin shahidin mu dai a kaga asqat alqada duk da a sai hanshi ba za a ce sahi bane saboda ya ya saba da wajihin da inda siha ya dogara kadai da dacewa da fuska ne to kaga ya saba da wancan eh. to amma duk da bai dace da fuska da sharadin sa ba to amma kuma asqat alqada dan haka sahihi ne a shar'anci wa bi sihhati al'aqd tarattubu athari tarattubu athari wannan ma yana da wahala sai kun canza jumlan za a gane what bi tarattubi athari al'aqd sihhatu wa bi tarattubi athari al-aqdi sihhatu an fahimta ba yawa idan idza tarattaba atharuhu fa huwa sahih ko an daura aure ta halatta mashi to fal aqdu sahihun an yi ciniki ya halatta maka amfani da manfa'a din ko da kayan da ka siya din sil'a din to ya zama ingantacce Yaren ya fi kama da yaren kano. a'a akwai dalilin da ya sa ya haka da bai ce yadda ya ce wabi sai hatil akdi tarattubu yi ba da kuma zai ƙara maimaitawa a wajen wal ibada da sai ya ce kuma wabi tarattubi atharil ibadati ko sai hatil ibadati ijza'uha kuma baya son ya ce haka to shi yasa sai ya bar maka jumla a haka wabi sai hatil akadi tarattubu asarihi wal ibadati afan ala sihhati ijza'uha to anan kaga wabi hatil ibadati ijza'uha nan an bar maganan tarifin siha muwafaqatu zil wajhayn shar hmm. nan kuma ana maganan a ibada me yake kiranta sahihi sai ya ce to ijza'in wannan ibadan iza ajza'at fa hiya sahihatun to amma nan ma akwai iskali hajjin yaro karami sahihun aw batilun ajza'ahu lam tujzihi lam tujzihi lam hatta yakun kaga <laughs> ta'rifin da ta tambaya akan shi ko Aiki العقل يكون الأثر إيه وفي الصحيح أكثر هذا يظهر أو في الصحيح أكثر هذا يظهر نعم ها ai kifayatuha na gane to kaga kamar yadda muka faɗi a wancan la tasqutu la yasqutu fi ta'abbud wa huwa sahihun وقيل إسقاط القضاء كواتن قيل إسقاط القضاء كما وانشن داك فدي نفرقو كينا كتشي غور كراتو عليك الله نعم. ويختص الإجزاء بالمطلوب ويختص الإجزاء بالمطلوب أكي تشي مجزئ مطلوب نيكو واجب إن أنت مطلوب نيمن دوبي ما مطلوب نيسو راك إجزائي هل يدخله الإجزاء تنبيعني to ina za ku bar hadisin manzan Allah to tujzi'uka wala tujzi'u ahadan A <laughs> ah, kan layya eh, ah. ko ka shigar da shi cikin farillai <laughs> a'a to ba ijza'i bane suqutul qada'i ne a'a ƙila kaza ne ko kuma ai wannan dama matsalan saɓani ne wa yahtasul ijza'u bil matlubi wa qila bil wajibi ƙaulani ne hmm. wasu suna ganin yahtasul ijza'u bil matlubi wasu suna ganin a'a yahtasul ijza'u bil wajibi ne kawai kuma sannan shi dama a ka'idan sa ai kila dalilin wancan tujzi uka din ma ka'idan galiban kaunin da ya kawo a farko shine mafi inganci wanda bai wa da wakila ba eh, ka'ida amma yana saba wani lokaci wani lokaci yana kawo ƙarshe wani lokaci kuma yana tarji sai ya gama kawo akwal ɗin sai ce wasu sahihu kaza mm. هذا ما اختاره وقيل بالواجب ويقابلها الصحة قد تشن أشان سما والصحة موافقة ذي الوجهين ويقابلها البطلان وهو الفساد خلافا لأبي حنيفة wannan waduhi ne shi Abu Hanifa ya bambanta ya ce batil daban fasid daban kamar yadda muka faɗi akan farilla da wajibi wal ada'u an shiga wani hukunci na eh mana fasad shine abinda abinda abin da ya bata shi yanda wancan yake nassi ne ba qat'i ba batili shine abin da nassi qat'i fasad shine abin da idan an yi ba zai bata aiki gaba ɗaya ba batili shine abin da in an yi aiki gaba ɗaya ya lalace ba zai gyaru ba na wal ada'u fi'lu fi'lu ba'd fi'ilu ba'dhi wal ada'u fi'lu kulli ma dakhala waqtuhu qabla khurujihi kalam jamil ah wal mu'adda ma fu'ila nan istidraki yake wa ibn al-hajib ibn al-hajib ne yazo ta'rifin al'ada sai ya ce ma fu'ila ba'dhuhu aw kulluhu qabla khuruji waqtihi shine yace a'a wannan ba al'ada'u ba kenan mu'adda kenan ko ba haka ba ita wannan ba ada'u bane mu'adda ne shi yasa wal wal mu'adda ma fu'ila eh to wal ada'u fi'lu ba'dhi wa qila kulli ma dakhala waqtuhu qabla khurujihi wannan wazihi ne duk kun san wannan a cikin والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا والوقت الزمان المقدر له شرعا سواء كان مضيقا او موسعا wannan zamanin da aka kaddara shi ne waktun da aka ce ma dakhala waqtu din ni ne zan ce wal waqtu az-zaman al-muqaddar to wal waqtu az-zaman al-muqaddar lahu shar'an mutlaqan to anan mutlaqan ma karatu ne mai yawa amma za a yi tafsilin shi sosai a baya shin wujub ya ta'allaqu bi awwalihi ne au bil juz'il mu'addani au bi akhirihi ne to shi yasa sai ya ce mutlaqan wato tun daga farkon shi har karshen shi waqtun waqtul ada'i min awwalihi ila akhirihi waqtun na bai saba masu ba za mu gani za mu gani eh ma baina hadaini waqtun za ka gani bai saba masu na wal qada'u fi'lu kulli ka kula ka kula ka kula wal qada'u fi'ilu kulli can ya ce al'ada'u fi'ilu ba'adhi wal qada'u fi'ilu kulli ko saboda mene saboda wanda suka ce al'ada'u fi'ilu ba'adhi to a wajensu alƙaza'u fi'ilu kulli ko ba haka ba waɗanda suka ce al'ada'u fi'ilu kulli a wajensu alƙaza'u fi'ilu ba'adhi ina so a gane dukkan malamin cikin waje aji lafuzan shi ne ko Walƙaza'u qada'u fi'lu kulli muƙabilan li zalika al alladhi qala al ada'u fi'lu ba'd ka samu kanka cikin abin kawai ko dan to to kaga cikon shi Walƙaza'u fiilu fi'lu kulli ko ƙaunin su kenan waɗancan. na'am وقيل بعض a بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتضي للفعل مطلقا تو كاغا شيني ديدي داما ني ما نا غيارا انان وجن sai ku gyara naku lima sabaka fi'ilihi muqtadin ko ko lima sabaka lahu muqtadin lil fi'ili in ka ce istidrakan ma sabaka ma'anan zai rikice istidrakan lima sabaka ba ku da bayro ne istidrakan lima sabaqa li fi'lihi muqtadin duk daidai ne istidrakan lima sabaqa li fi'lihi muktadin istidrakan lima sabaqa lahu muqtadil fi'li duk ma'ana ɗaya ne kowane dai akwai lima ko saboda ai abin da sa ya zama ƙaba'i. saboda iktida'in aikata shi ya gabata a cikin lokacin ko shi yasa yanzu da ba a yi shi ba sai ya zama an yi shi a babin kazai inda dalilin aikata shi iktida'in aikata shi bai gabata ba da ba za a kira shi kazai ba mutlaqan wal maqdiyu al maf'ul shi ma dai raddi ne har yanzu ga ibn al ko a ce gyara istidrak ta'adduban ma'ahu wal i'adatu i'adatu fi'luhu fi waqti adai qila li a a a a fi'luhu fi sa saniyan ba ba ma'ana maganar ya koma a da kenan ba thaniyan shi ne ce ku duba ku gani ina son ku yi tunani ne fi'iluhu fi waqtil ada'i thaniyan al'ada ah, na'am na'am na'am hmm. ko eh, in ba haka in ba haka ya koma ada zai zama ada ba ada eh mana qila li halalin wa qila li uzrin me yasa qila li halalin wa qila li uzrin abin da zai sa kai ada kai i'ada kai sallah sai ka sami wani halal a cikin sallanka sai ka sake suka ce ai ba sai halal ba idan kai sallah kai kadai mm. sai ka sami jama'a za su yi sallah sai za ka sake tare da su uzuri ne ba halal ba to sai suka ce ai halal ne saboda ai ladan jama'a ce kake nema yanzu asalin sallah a yi ta jama'atan ne ba a yi ta furada ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya tsoratar shi yasa ya zama kila wakila in ba dan haka ba da sai ya ce li halalin awli li uzrin ko fassalatul mukarraratu mu'ada mu'adatu ai mun fahimci dai wannan fassalatul mukarraratu mu'adatu akwai zai ƙara magana da kyau akan waɗannan matsalolin a gaba shi yasa ba sai mun yi tafsilin su da yawa ba wal hukmu shar'iyyu in taghayyara ila suhulatin li'udrin ma'a qiyami sababi lil hukm al asli fa rukhsa ma'a qiyami sababi lil hukm al asli mukula idan ba aka ba zama mansuhi يا زما ناسخ نعم. كو يا زما ناسخ اما ما قيام سبب الحكم الاصلي نعم. تو شيني رخصه نعم. إيه، سبب الحكم الاصلي ينا انا اما سبب وني دليلي ان غير شي زوا سهوله تو يا كوما رخصه كو سبب ينا نسي كينا كو يعني سببي سببين دي يسا اكاي wancan hukuncin yana nan bai tashi ba mm. ko ba haka ba na'am na'am mafhum كأكل الميتة والقصر والسلم وفطر مسافر لا يجهده الصوم واجبا ومندوبا ومباحا وخلاف الأولى جميل وخلاف الأولى كأكل الميتة كاغا رخصة واجبا والقصر الرخصة مندوبا والسلم الرخصة مباحا وفطر مسافر وفطر مسافر لا يجهده الصوم خلاف الأولى تو أما أن إيه خلاف الأولى فطر مسافر لا يجهده الصوم أما ذهب إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه آه أما ذهب تو أما شن سلم رخصاني سيكتشي نعم. ruksa ce min asli qa'idatil bai so haka anan rukhsa ce daga ka'ida ba rukhsa ce daga hukunci ba in ba don haka ba da ya shiga riba ko ba haka ba in ba don haka ba da sai ya zama riba to amma daga ƙa'ida ce aka yi ruksan anan wajen amma malamai da yawa suna ganin cewa a wannan misalin bai yi ba na salam although shi duk malaman usul suke bayarwa to amma dai akwai istidrak akwai mulahaza a cikinsa wajiban wa manduban wa mubahan wa khilafal aula wa illa fa azimatun na'am to za mu tsaya daga wa illa fa azimatun mu dan huta minti 15 sai mu ci gaba na'am kada ya amanta eh to ai la tabi ma laita indaka amma nassi ne nassi ne ya umurni da salam din tun farko saboda ya ce ana ya sami larabawa suna yi sai ya tabbatar da su amma ya sa musu ka'idoji a ciki to kaga da can ba ka'idoji maulana a to ai ba mu ai azima ne ma kenan an ƙara musu wahala kenan na'am ko ba gane ni ba an ƙara tsoke shi an ƙara tsoke shi an ƙara mishi wahala kenan ma ai dokta ya faɗa ai akwai abin da asalin shari'a ce ta ibahan shi saboda ba za ka yi maganan cewa ko garar ko kaza ba shi ba istisna'in shi aka yi daga mu'amala ba ka fahimce ni ba da an bar shi ba ne? sai aka ce a'a to a wannan yanayin yanzu an yadda ku yi kaza shi an yi istisna'in shi daga asalin ka'ida ne asalin ka'idan gararin asalin ka'idan kasuwancin da taqabud din da adamu ziyada din da duk wannan ka'idojin da aka sani a bai'u to sai aka yi istisla'in ka'idan salaf aka yi istisna'in sa an fahimce ni saboda shi ba wai ba wai ne li sababin ba saboda ai ai a a ka'ida ne mai zaman kansa shari'a ce ta umurni da shi tun asali kuma dama yana nan an fahimce ni Allah Mustafa alhamdulillah a tsere ko a tsere shi eh ina ki saya tafiya ne